Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa da murya Amurka. A makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo muku ƙarshen tattaunawar da wakilin musa Haraddin Sani Funtuwa ya yi da Alhaji Magaji Abu Dutsen ma wanda ya yi bayani akan noman zamani ga ci gaban tattaunawar tasu. da ya sauƙin noma da ka samu wuri ko ya yake ko da ka samu wuri in ya kai like ya kai like 200 square meters za ka yana eh, bin na goya ɗari wanda abin da abin sace guda ɗari to ko da ko da hannu za ka rika bashi ruwa da hannu za ka ɗiba ruwa akan kana zuba mashi kana sa mai takin dabbobi har Allah ya taimake ka kai lokacin da za ka fara cin gaje shi saboda shi noma wannan namu na hatsi da ake yi in ba ka da taki ka da halin daji gaskiya da wahala. Yanzu kana ta zayyana irin rashin taki kenan ya irin dangantaka ku take da gwamnati ko akwai wani tallafi da yake dan shigo ku haka ganin cewa muna ganin kamar gwamnati tana tallafa ma wasu manoma. Ina shekara ta ku kenan ko ina noma amma dai gaskiya kake gwamnati ba ta bani ko kwara guda ɗaya ba. Baka taba nema ba? To ai neman ne ka zama wani ah. abu ba shi kokarin su. Kuma abin ina ganin kila bai abin da gwamnati ke mantawa shine ana samun kuskure wurin raba abin nan. Ah. Wani ke noman nan ba shi ake ba takin nan. To kuma eh. kai ka gani misali wasa ta dabawa. A takin da ba ba za su bani takin sun yi ba dan dabawa bane ba. To haka man dutse ba zaka raba takin su ne ba ka ba ciki ba. To kuma ga wani abu ne wanda in Allah ya rufa maka asiri sai ka ga kokarin za ka samu dai ka tsere mutuncinka. To ya irin waɗannan shirye-shiryen da za ka ga gwamnati tana gudanarwa irin na ga kamar manomi ne kai babba irin noma irin na su anko boras da dai makamantansu ba ka da sha'awa a cikin shi ne? Ba sha'awa ke bani a cikin shi ba. Wani abu ne wanda ka ga akwai abin da na sa gaba. Kuma shi anko bora ka an so za ka nemi mutane ka ba suna noma suna kawo maka na ɗora na ƙara dora maka na wani wani aiki babba. Eh. Wani ina wanda da fara hayar ban kai inda nake so ba. Ka yanzu misali gwamnati ta yi kokari ya yanzu kamar green house. Eh. Sun sa wannan kayan green house ne za su Najeriya wa zero duty za ka ba su To sai green house ɗin muna da matsala babba wanda sai za ka noma tumatir ɗin ka za ka ana shi za ka je supermarket da irin farmers market nan sa da kilo har dubu uku ko bai zai shi shi ɗari hudu ba kuma sai su a shiga hanka sai su ka dawo bayan sati ya ba kuɗi ka ce a sai maka ya lafiya a kai to kaga irin da a ce gwamnati za ta kula mu manoman da muke noma abin nan an ce a farmers market a bayan bayan birane sai amma manoma aka ba shagunan nan sai ko ko yan kasuwa ne aka ba shagunan nan to ina za a samu a ce gwamnati zo ta yi misali a farmers market din a ce mu za a dinga ma ita in musu manoma irin to kaga abin da zai zo mutane zai zo mutane sauki saboda misali in kai karwa da gonarka kana zuwa ka sayar ma mutanen nan sa ya kan naira ɗari hudu. Eh. Ina kake shagon nan sai ka shiga ɗari shida shida kan ƙara mutanen sa masu. Akwai abubuwa akwai abubuwa da dama wanda gwamnati yi abubuwan to amma gaskiya ana yadda ya kamata a ce abubuwan sun iske ka ka da shawara ito eh, akwai eh. wani kiran ko jan hankali da za ka yi na ganin cewa ku ne dai waɗannan manowa kuma kuna yin wannan noma kowa ya san gonaka. Ba shakka. Eh to a' ga da magana sanin kowa da ni ta yi ba su ta dutsen ma. Eh. Tana kama tana kama ta gona ta. To akwai suna a gonar taka. Sunan suna da mai injin farm. Da mutane da za su za su tafi Bauchi aiki da sauransu. Da mm. cikin hukuncin Allah na buɗe wani gona sai akwai kifin nan akwai shanun nan to duk 'yan lasa za su zo wurin nan. wani suke forestry za su zo wurin akwai orchard. To ah. gwamnati ta ta kunshi komi da komi ya ta ɗalibai mana amsa su gama aiki din su ba su gani kuma kuma jami'o'in su kun shawarar zan ba gwamnati ya kamata ta zo ta ba ta gani shin tallafi take badawa shin su ya kamata tallafi na zuwa yana iska mutane kamata a ba su? ko kuma su ba ba ɗaya kenan na biyu kuma ba gwamnati shawara cewa wannan gari da ake yi ba karamin abu bane ba saboda idan aka samu mutane matasa da suka shiga cikin wannan abu ba karami alheri bane ba magana da itayen marmarin da ba za ta taɓa yanki mana ba dan muna shawara mu yanzu nan gaba hawaji waje ma mawar gida zuwa kasar waje kuma gama ce da gida hawaji waje ka mawara a ka waje to kaga wani abu ne wanda yana da akwai aiki ne babba ba fa Allah cikin an zaka sa maka ka hakuri kai na bi a hankali har Allah ya sa kai kai ga cikin inda kake so na'am matasa in za su mai da hankali ga hakan noma gaskiya ba karar abu bane ba sai dai shi noma na damina wannan sai an yi hakuri da bai zama dole ba abinda da ka sa yau za ka yi ka faɗi gobe har yau ka waɗi wani kuma kai ka samu riba to kawai zaka na farko ka sa ka waɗi sai ka ce ai ba ƙarawa to kama irin gonarka Alhaji Magaji yanzu kana da kaman matasa ma'aikata nawa a wannan gona matasa ma'aikata ai kaman guda kamar guda sha biyar ina gani a gona ta. Kuma sai kai kake masa albashi. ke masa albashi ina albashi gona ta. Ah. Saboda nan gudun makar in saba albashin na. akwai wani investment ake wani galan a nan Abuja. Ya ka ba su kuɗi kamar misali na sa miliyan ɗaya a wata ga suna bani naira dubu ɗari da arba'in har ah. shekara guda. To ya ga suna bani dubu ɗari arba'in shekara guda na sa miliyan guda ka ya faru miliyan ɗari ɗari uku kenan to cikin da cikin kuma da amma wata ne ma sai yin albashi da amma da wata ne ma sai yin albashi na gona. to alhaji magaji abu muna godiya da wannan lokaci da ka ba muka tattauna da kai. Tattaunawar da Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi kenan da Alhaji Magaji Abu Dutsen ma akan noman zamani da fatan an ƙaru da tattaunawar tasu. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zaharaddin Sani Funtuwa da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni na ta sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.